ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم da Allah yana wa da yana yana yi mutane gaggawan sharri na irin yadda suke gaggawan da ya kamata su yi na alkhairi da an da an hukumta musu ajalinsu <clears throat> wato suna suna gaggawan sharri kamar yadda ya kamata su yi gaggawan alkhairi yake nufi walau ajirun laƙulin nasu sharras ta ijalaku wato da yana gaggauta musu mutane ya ga ina gano musu sharri abinda suke gaggautawa irin yadda ya kamata su yi gaggawan alkhairi وقد استعجلوا وقوع الشر تماما كما يستعجلون الخير abinda abinda ainihin za a dauka bis adadin shine mutum zai gaggawa samun alkhairi to shi suna neman eh, sharri ma ya zo da sauri kamar yadda suke bukatan alkhairi ma ya zo da sauri ko kuma kamar yadda ya kamata su bukaci alkhairi ya zo da sauri haka ma suke bukatar sharri kalari to da a ce shi ma zai musu kamar yadda suke so a yi irin abin da akan ce manya manya ta kare a yi nan da sharrin da alheri duk a yi maka nan da nan a yi a gam kamar yadda su mutane suka so a yi nan da nan a gam to da tun da an gama hukunci قال المشركون اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء مشركي سنشي أكنا ومن نقسكياني تقول جنكا توكي من روان دوا سورة السماء فقد استعجلوا وأشر تماما كما يستعجلون خير ولكن الله سبحانه لم يستجب إلى طلبهم أما لا بأمسى مسؤول بكاتر سبحانه لحكمة بالغة saboda hikima ma'ishiya wahiya aslama wa ahsana wa kharaja min sulbi akhirin كثير min almu'minin shi wannan hikima ita ce wasu bayan duk taurin kai din sun dawo sun musulunci sun kyautata musulunci da an musu gaggawa da shi kenan sai wuta kenan kuma wasu kuma ba su musulunta ba sun ci sharrin su har suka karata a kafirai amma 'ya'yansu sun musulunta a lokacin da suke ta kafircin nan kuma babu safi yayan ba to da an yi manya-manya ta kare da ba za a sami wa wa'annan yayan to ka gani saboda haka in an saurara maka alkhairi ne gare ka ko ba komai dai an yanke maka da kenan tana iwa ka ka gyaru kuma ka gyaru ba dai kuma an bi hakinka amma ba don haka ba da a ce da mutum ya kafirce ta a yi hukunci ko kuma ya ce kawai inda gaske ne a kai shi jahannaman yanzu to ba za a yi masa haka ko kuma inda gaske ne a yi a kawo azab ko a kawo ƙarshen duniya kamar ai wajo sun ta kira a kawo ƙarshen duniya to da an kawo ƙarshen duniya tun tuni saboda su ina muke mu yanzu hmm? ai kaga da ba muke to mu wannan yanzu ma ko da mutum yana gaggawan a kawo ƙarshen duniya Allah ba zai kawo ƙarshen duniya mu sai lokacin da ya so ya riga ya aje lokaci akwai wasu mutanen da suna nan za su ba su zo ba sai sun zo duk kowa sai an ba shi dama an gwada shi kamar yadda kuma aka ba saboda haka ba za ka ba za ka kakkawo ba za ka ce a kawo azaba sai kawai abin yi maka a kawo din hatta ma sai sai kan gwamnati suna kiran abin da yake sun kira mu kan musu ba amma tana yiwa kuma dai ya zama bai same su ba dai kamar masu ja'in inda gaske ne wannan a yi musu ruwan dutse to idan Allah ta'ala ya musu ruwan dutse ya ka gani malam ruwan dutse daga sama ya zubo a gari wanda ya magana ne kawai zai daka <laughs> zai da kiwo su ba su ji ba su gani ba to Allah ba zai haka nan ba ma kana lahu mu'azzibuhum wa anta fihim wa ma kana lahu mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun an fassara shi da cewa kan kana ciki azaba ta zo shikenan karshe kenan har da kai duk kuma in kuma ma ko ba ka nan akwai wasu bayan Allah wanda suke nan suna yin istighfar sau albarkacin su sai zama ba za a yi ba za a halaka kowa amma da za a ce duk gaba ɗaya nan mushrikai ne kai ko da ma mushrikai ne in a cikin ƴaƴansu akwai wanda zai musulunta ba in an rugurguza su ba kaga an hana shi ba to shine to da da kudi ilaihim ajruhum da an ga da an hukumta musu ajalin su da dai a ce ana bi mu mutum yadda gaggawan sharri da yake kamar yadda yake gaggawan alkhairi to da tuntuni an gama wato shikenan kawai da mutum ya kafirce sai kawai halaka shi da shikenan da hukunci an yi an kare fa nazaru allazina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mukun sai mu mu kyale waɗanda ba sa ƙaunar haɗuwa da mu a cikin ɗagawansu suna baganiya al'amah ya amahun da amah ne eh, makanta makantan basira wato eh, makantan rashin ganin gaskiya ba na rashin ido ba fa innaha تعمل أبصار ولكن تعمل ta'mal التي في fi تو to amal basira shine ake ce mashi ama shi ne sa su gani masa cewa suna baganiya su kai su kuma a rashin sanin ina ya kamata su ga baki to duk mai tsere mai gaskiya mai girman kai ga dun nasiha wanda ya ya zaba maka kansa haka na har ya riski ubangijinsa to eh shine irin wannan to da ainihin da sai kawai ainihin a maimakon haka nan maimakon gama su ba da su da halaka wannan zarar ladina la yarjuna liqa'ana fi ya ya'mahu sai mu kyale su sai taba ganiya a tsagawa din su jin kansu da suke da girman kansu sai a kyale su a ci su taba ganiya har su har ƙara ajalin su ba ma'ana an kyale su a abin irin da suka ɗauka su ta maganganu dinnan nan da jin kansu da kaza da kaza amma dai ba azaba ba ba azaba ta sauko daga sama ta gama da su ba sai a basu a cikin makantar su su mace halas su gaje su gamu da Allah rashin kaunan gamuwa da Allah shine rashin fatan kyakkyawan komawa gare shi rashin rashin fatan samun tsira a wajensa alladina yarjuna liqa'a rabbihim shine masu fatan su game da ubangiji su kyawun gamuwa wanda suke fatan su ga ramar ramar sa ke wa idza masala al-insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu durruhu marra ka'an lam yad'una ila durrin mas kadhalika zayyana lil musrifin ma kanu ya'malu idan muka dandana mu mutum cuta to sai ya kira mu a sashinsa wato yana kwance kenan ko a tsaye a ko a zaune ko a tsaye wato da zaran wata cuta ta samu mutum kamar rashin lafiya da misali ko talauci ko wata wahala ne in ta samu mutum to za ka ga a kwance ke a zaune yake a tsaye yake a dukkan halulukansa kenan ma'ana duk yana roƙon Allah yayin da muka yaye masa wannan cutarsa sai ya shuɗe kamar bai taɓa ma roƙonmu ya zuwa wata cuta da ta shafe shi da zarar mutum ya ci sakwara sai ka ga koma yana magiya ya zuwa ga Allah ta'ala wannan al'adan da al'adan mutum ne sai wan sai kalilan wanda ainihin suka yi imani suka kyautata ayyuka su ne ba su ɗabi'a irin wannan amma ɗan adam haka yake duk hadda wannan mai ɗagawa ɗin da cewa a yi masa ruwan dutse inda zai ji wani dutse ɗan karami ya zo fab kana tsammanin me zai ya mangari ya mangari kafarsa can wani ya zo fab ya mangari hannu kana tsammanin zai ce mene zai ce a ci gaba da ruwa yanzu da za ka ya shiga magiya to shi da ke cewa a yi ruwan dutse din nan da ainihin zai ciwo zai kama shi ya gaba mafita sai ka ga ya koma yana roƙon Allah wannan ɗabi'an mutum kaga wato kenan in ya ji wahala yana ganewa akwai Allah amma da zarar an yi wahala sai ga yana harkar gabansa kamar ma bai kamar bai taɓa ma roƙon Allah wannan zamu ga ɗabi'an wannan hadda hadda ga mutane daban-daban hadda hadda kafirai duk lokacin da suka shiga takwara suna kiran sunan Allah har ma ka ga suna neman wani sunan inda inda suke tsammanin ta nan wurin Allah ne ji roƙo ne da suna neman ainihin musulmi su yi musu addu'a har ma sukan biya a je maka zumbunan a nan wanda suke ba musulmi ba a ƙasar nan sun saba da wannan sun saba suna turawa aje maka hajji da umar a musu addu'a idan da zarar mutum ya ji takura sai ka ya koma yana neman ina ne Allah Allah yake ta kira ya manta abin wani abu amma da zarar an yayi kuma sai ka ganshi yayi harkan gaban sa kamar tun da Allah ya yi buruci Allah to haka na aka kawata ma mabarnata abin da suke aikata wato wato kaba ya kamata kamar yadda kasancewa an ka shiga takura za ka kira Allah ya kamata in ya biya maka bukata kuma kai godiya ko sai ka gode ka ce to ai lalle Allah ya samar da kai sai kuma ka koma ka ci gaba da ba za kamata a cikin halulukan nan biyu duka kasance tare da Allah ne in halin lafiya da wadata ne ke shukur in halin ah, tsanani ne da cuta kai kankan da kai duka duk a ciki sai ka da Allah a wayan haluka guda amma musurfi mabarnata su an kawata musu su kawai suna bukatan Allah ne domin ya biya musu bukata kawai na rayuwarsu ta duniya duniya kawai suka sani duniya kawai suka sani da zaran bukata ta biya shi ke ga mutane da yawan suna da wannan biya yanzu lallai sun gane ma ya addu'a sun gane ma zuwa umra yanzu haka ka ga ainihin akwai yan kwangilan umra suka je musamman da wata azumi daga wani ya tura mutum ɗari uku suna tukawa har da mai riba duk dai bukata ta biya shi kenan kuma da sun yadda da wannan duk akan abin da zai rayuwar duniya kawai ko suna son su samu wani mukami ko kuma wani hadari hadda ma barna da suka yi wani lokaci sun sato da yawa suna ganin bincike zai zai bankaɗo su sai a garzaya sai maka ala sakar a gano sun yi sata wani wani wani mamaki mutanen hud da sami labarin su da nan nan su ma sun yi wani abu mai kama da nan. su Allah ya kuma su annabi sun ki su imani da shi adawa ke kenan ad amma sai fari da fari ya kama sai suka tura eh, wasu gungun mutane su je su yi masa addu'a a makka gashi Allah ya ku annabi an kyabi shi amma kuma dai Allah ya kawo ruwan sai kawo musu koron azabu to shi dan adam kenan shi wato maslahan kansa yake ko kawa kuma abin da kai shi haka ne ko da dai addini kusan haka ne zai ga yana addini duk maslahan kansa ne kawai in addinin ya biya masa bukatar rayuwarsa ta duniya shi ke addini yayi in addini yana bada mulki kowa zai addini ya bada mulki da dukiya ai shi kenan tsaf kowa sai addini da zaran da zaran addinin ya zo da wani abu ba ba mulkin ba yaga kuma za a rabu da mulki akan addini sai ya ce to sannan kama shi mulkin ne addinin sa wato wannan ɗabi'an mutum ne ko ba lura ba sai wanda ya imani ya kyautata aiki sai mumini mukulusi ne bai da wannan ɗabi'a ta mutum an ba ka ba adatan haka mutum yake wato maslahan kansa kawai yana bukatan Allah don Allah ya biya masa bukata da zarin ya ci wahala Allah yake kira yana ta wahalan sai mata Allah ne shi ko mumini a kowane hali yana tana Allah ne wala kana halakna alqurun min qablikum lamma zalamu wa ja'atkum rusuluhum bil bayyinati wa ma kanu liyu'minu kadhalika najzir qawmal mujrimin tabbas mun halaka karnoni kafin ku yayin da suka yi zalunci manzannin su suka zo musu da bayanai hujjoji kenan amma ba su ba su imani ba su kasance su imani ba wayan wato kenan da sun karyata da manzannin suka zo da farko suka ga abin da manzannin suka kawo ya saba ma maslahansu sai suka kimi to sai ko azaba ta zo da azaba ta zo sai suka yi tun tunda sun karyata tun asali to sai ba su imani ba saboda abin ya sa'a maslahar har suka kara saka to kazalika nazir qaumul mujrimin haka muka muke sakanta ma mutane mujrimai waɗanda ainihin miyagu wanda suka aikata miyagun laifuffuka da ba su imanin ba ba maka ba su imani ba ne sun ta kokarin su halaka wannan da awadin su halaka annabin da duk wanda ya imani da shi su batar da da awadin to sai suka cika a wannan aikin har karshen su yanzu har aka halaka su suka wuce shine walaqad ahlak al-quruna min qabl al'amuran da suka wuce kamar mutanen nu mutanen hud mutanen eh, salih mutanen shu'aib mutanen Eh, annabawa daban-daban duk haka abin ya kasance da su da farko da aka zo da aka kira su sun kisa musu da aka kawo musu bayanai su kake azaba ta zo dai kuma dai haka nan suna suka wuce to sakamakon su kenan sun maji annakum khara'ifa fil ard min ba'dihim lin nanzura kayfa ta'mal sannan kun muka sa ku ka zama halifofi bayan su a kasa dun kuma mu ga me za ku yi wato yadda ku yanzu kuma aka aiko annabi cikin ku yana yana kiran ku ya zuwa ku imani ku tsira to haka ba aka aiko aka aika aiki wayannan annaba da suka wuce su ma sun zo manzannin su da wayannan hujjojin suna kiran su imani su tsira sai suka har halaka ta zo ta same suka halaka to kuma yanzu gashi kun gaje su a ƙasa to yanzu kuma ko ma yanzu za a ga mai za ku yi ne za ku yi irin wa'ancan kaga da mutane suna daukan darasi da tun arnin farko da shi ke nan ya kare tun lokacin da aka halaka mutanen nu ya kamata mutane su dauki darasi da wata al'umma sai ta ce a kar ku ki imani a halaka ku irin yadda aka halaka mutanen nu amma ba ku suka yi sai aka halaka aka halaka aka halaka eh, mutanen shu'aib aka halaka gasunan gasunan duk ana ta halaka su kai har ma ta kai ma na fir'auna ma wanda yake shi ya kamata shi ma daga na fir'auna shi kenan kuma kada a sake wanda fir'auna ya ja da Musa aka halaka shi da shi da jama'ansa ah. ya kamata kuma ya zama ƙarshe kenan duk wani duk wani jaberi sai koyi darasi daga waƙen fir'auna ya ce to ka imani ka yi faɗa da annabi Allah ya halaka ka ya tabbatar da da'awan annabi kamar yadda ya mutu fir'auna amma ina mutum fir'aunoni bayan wancan fir'aunan sai suka ci gaba da fir'aunanci irin na wancan fir'aunan har yanzu har zuwa wannan zamani namu to yanzu kuma akan idan kuma kuna ji kuna gani sai ka ga an yi jabberi shi ma sai a zo a wuce kamar ba a tafi shi zamani ta wuce kuna gani akan idan ku ka ga juyo-juyo a kasar ku ko a kasar wasu ko ni yana lissafin shi ya ga juyi 150 amma ba garin ba kasan su kaɗai ba a duniyan da yake zaune ya ga ainihin gwamnatoci da suka suka wuce ɗari da hamsin da ko anan ne kake lissafi yanzu da yawan mutane sun ga bature mai jan kunni sun ga gwamna mai baza muna yara mun san akwai gwamna mai baza daga jeren wandonsu ya zo ya wuce gwamna mai jan kunni ya sa halifa halifan ya wuce halifa al'awwal da sani da salisu duk suka wuruce ana ta wurucewa halifofi ana ta wurucewa to ga gani ka yanzu kuma kana ji kana gani yanzu ma yanzu ma yanzu ma wani ma ainihin ana zamanin ma shi ba sai ai zamanin yana nan ba ya ba an haraka shi bane yana yana nan wata rana sai ka ji ana ana cewa ya bada wuri gwamna zai wuce da ko ne gwamna ce sarari dole dole ya maki waje ɗaya jira ya wannan zo ya wuce zamanin zamanin su kuma ya riga ya wuce sam to kaga da mutane suna koyon darasi da ba za su yi faɗa da gaskiya sai su ce to ai wannan in ka zauna a doron ƙasar nan yanzu gajeren zamani ne za ka zo ka wuce ya kamata tun da wa'ancin sun faɗa da gaskiya kaga ƙarshen su to kai me kamata kai kai ma kai faɗa da gaskiya amma dai sai ai yi to shi ne kuma muka sa ku halibobi a ƙasa don mu ga kuma mai za ku yi to gashi kuma abin da suke sun zana maimaita kuskuren na da dan adam sai ta maimaita kuskure iri ɗaya ta ainihin cewa shi dan kamar bai da hankali tabi abu ɗaya ke ta sai bai da wayo amma bai taɓa fasawa ko ɗaya ke ta sai haka kuma shedanun duniya su ma kamar suke ta sai abu ɗaya suke ta sai kuskure iya ta maimaita shi ba koyon darasi cikin masu karka kamar shi mai wa'azi ga 'yan baya don aka mai shi wa'azi ga 'yan baya wato wasu gani su koya darasi وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون a أتي بقرآن غير هذا أو بدل إذا أنكرن كرنت آيو يمو ما سبعين wannan القرآن كيف waɗanda ba su ƙaunan gamuwa da mu wanda su ba lahira ta dame su bake rayuwar maslaha rayuwar ta duniya kawai sun bayani an yi ta magana dai kamta ta bayani kuma dai ga su masu shiga jiki to amma bai dace da maslahar rayuwarsu ta duniya inda ya dace da maslahar ta rayuwar duniya to da yayi to sai wayannan mutanen wanda wanda zahira bata dame su bake ne shine gamuwa da Allah la yarjuna ka'ana ba su kaunan gamuwa da wato ba su fatan su kyawun koma a wajen mu su koma wajen Allah su shiga aljanna su koma ga rahamar Allah shine bai dame su su rayuwar duniya kawai suka sani in duniyar su ta kyau shi kawai ne abin da suka sake sai su ce da manzan nan ita bi qur'anin gair hada ka zo da wani alqur'ani ba wannan ba au badir ko kuma ka musanya shi kai da daga bangaren kanka kenan kamar inda ka ce kaza ɗin nan ko dai ka zo da wani alkurani gaba ɗaya shi ba wannan magana yake ba ba batun tauhidi yake yi da ibada da wuta da aljanna ka zo da wani sabon magana wanda ba ruwan shi da wata layar maslaha rayuwar duniya kawai ya ce ƙasa ɗaya al'umma ɗaya ba bambancin addini a haɗu a zauna lafiya a bi gabani yawwa wannan alkurani ya yi kyau sai mu ko ba lura ba na shi na alkur'an ke eh, sai a yi kaga kuma yana yi na ƙasa ba to sai a yi ainihin alƙur'anin ƙasa wanda zai bi maslahar ƙasa da shi da masu rukar ƙasa to kana tsammanin manya mai za su ce ya yi daidai to in in wasu irin wani alƙur'anin ka zo da shi wanda ya gyara mana maslahar mu ka ce Allah ya aiko ka da wannan za mu ce ya yi daidai sai mu yarda au bajir ko ka musanya wayansu ayoyin da suke maganan kan sun tsaya kyam akan tauhidi da ibada da sauransu da sauransu a cikin su a bar ayoyin da suke magana karo a cancan za su da waɗansu ayoyi za su gyara maslaha rayuwarsu kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilka'i kace baya kamata gare ni in musanya shi a nawa bangare ba yiwuwa gare ni a saboda ni an aiko ni ka san in an aike ka da saƙo to ai kai mu'tamani ne amini ne amintacce ne naka aike ka da sako yadda aka baka sako haka za ka kai in aka ce ga wannan ka kai mawa ne ka duba ka ga ainihin turamin shadda ne ga shi a yi ɗinkin sallah turmi goma sai ka je kasuwa ka sai masu arha ka hada ka je ka ce gashi ya zo ya godiya ya ce na ga turami har guda goma na gode nan ko an canza me kai kenan ku gaya mini ta ci amana ya zama cin amana ke saboda shi dan aiki abin motamani ne an amince masa ne aka aike shi ko to an aike ka da saƙo sai ka zo ka musanya ya zama ka kai wani saƙon daban to baka zama baka zama amintaccen dan sako ba ke to in ko ba ko da ba saraki aka yi ma haka ai wata ana iya gano wani ke ban labarin wani ba saraki ya ba wani saniya sai su masu kai saniya sai suka je suka sami wani dan kanjamar nasa su ya ta mamaki shi ba tsammanin ba sarki ke zai aikin shi da wannan kajin nan sai ya jawo sa ya kawo bada ya ce ranka ina gasa amma kuma ne ina tsammanin anya ko wannan ka bani ya ce ina suwa ne ku ba shi san suka kashi kai ba a cin arziki ta hanyar ka kaji kana tori tori asiri ka ga wato kenan ka ga masaraki ma ya gano an ci amana da ya tura kosasshen sa aka aka je aka kai kanjamami to tana iya kun ba zai sani ba ko in ya zo ya gode ya fa kawai ya gasa ya gode ai kaga shikenan to zai yi wa ai ma Allah wannan Allah ya aike ka da sako ka canza ai ba zai yi ba <laughs> ba zai yi ba tun da yake ainihin Allah ta'ala ya sa abin da ya aike ka da shi ba zai yi wanda Allah ya aiko ya canza masa sako ba inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawm adim ni ina jin tsoron ina saɓa saba wa ubangiji na azaban yini babba ina tsoron gamuwa na da shi gobe kiyama wato idan su suna son a ɗan masu sassaucin alqur'ani ne alqur'ani ya tsaya ne da wayansu abubuwa wanda ke ba maslahan su bai ya zo da tauhidi ya zo da musawat yana ya kuma ya yana son a canza abubuwa a bar abubuwan da ake na da al'adun da to kuma ya hana waɗansu abubuwa na jin daɗi da annashuwa ka san musamman a ce yanzu ya ce duk mutane sunansu bayan Allah ne daidai wa daidai ɗaya ba wanda ya wani to manya za su so ya saba maslahansu su suna son a ce su ne manya sai ce to a je eh, an yadda yanzu za a bauta Allah amma da manya yi cewa ko bayan Allah ne duk gaba da to a canza wannan suna son ya dace da maslahan su ne abin da ya musu kyau shine maslaha din abin da ya musu kyau to ya zama shi za a yi to kuma kaga ya hana so in abuwa na shi wanda jin daɗi kuma mai ballantana ya zo a ci ainihin ɗaukaka yanzu ta ina ne menene mizanin gane wane ne babba in suka ce dan wani jikan wani sai a ce musu a mumini mutumin kirki to in yi zama talaka ba ce ko talaka to za su ce a lalle ba haka ke to shine mikiyasan imani ne ba su so su suna son sanin su ya zama shine ma'auni wanda da shi ne za a auna gaskiya da imani da abin da suke so ba ko zai yi da akwai ma'aunan gaskiya da su za a auna komi ba ma'aunan sa rai to ne ma'ana ka ce to ai ba zai yi in haka nan ba saboda ni an aiko da sako ne ni kuma amintaccen wanda ya aiko ne saboda haka ba zan ci amanansa ba in kuma na ci amanansa zan gamu da shi ni kuma rajin tsoron goma da shi wato wannan ah, a mawkifin jiwar ai mutum yakan yi magana irin haka nan kamar yadda Allah ta'ala ya koyar da manzonsa ya ce musu haka wato tun da su irin nasu hankalin ne su irin hankali da ana magana da su ne daidai irin nasu hankali ko ba lura ba su a wurin su annabi ya canza sai su yadda to ta yiwu ya ga cewa akwai maslaha wajen canzawa in an ɗauko an tashi muska kamar shi ma daidai da su ne mutum ne kamar kowa ko ba lura ba to sai ya ce musu to wannan canji inda har zai in yi duk ku zo ku imani mu haɗu da zai kyau to amma in na yi zan gaba da Allah kun ga shi ya yi kona yi to kaga da Allah su yi tunani su yi to lalle da Allah ya aiko shi kuma yanzu in ya canza kuma zai gaba da Allah ko ba lura ba wannan ana magana da hankalin baduniye ne a duniyance dun ya gane dun shi duniya kawai ya sani in ba haka ba zai yi ma zai yi ma annabi ya sawala canza sakon Allah ai ba zai yi ba amma inda zai ce masa ai ba zai yi wasu san to da aini za su ce to a to ai inda aka ce kaza nan ba sai ka ce kaza to sai sauko daidai hankalin ko kuma ce wannan tarbiya ne da Allah ya masa ko daidai da hankalin su to in na saba ai zan game da shi ina jin tsoro kai yanzu idan ko kai ka aiki wani ya saba ya saba in ka aiki wani da sako ya je canza wani abu ya bayar za ka kyale shi ta ce a ainihin ka da zai aiki da dara ce ka aiki bawanka ya kai shanu ya kai saniya misali sai ce ya kai akuya to sai ka kyale shi ka san za ka hore shi ko to sai a sauko da a sassauko da haka sai su ke yi kuma kai da yawan mutane sukan so a yi ma addini haka nan shi addini ya dace da yadda ake so sai sai a karbe shi shi ko addini yana da yana da nasa ka'ida hakan bishi ne kyam ko a bishi ko a bar shi amma da adam bai yadda ba yanzu kan lallai lokacin annabi ba zai yi musaya ba amma bayan annabi kai yan compromise sun yi da yawa sun ma ce kamar da aka kai wadu lautul hinu fa yurhinu sun so ka dan sassauta su masu sassauto su da suka tsaya kyam amma matsayi ka ba tsaya kyam in ka dan sassauta su masu sassauto su za su iya dama inda ma kana da objection akan wasu gumakan a daina bauta musu za su ci a kawar da su inda ka yarda bauta musu in kuma da za ka yadda duk a haɗa bauta ma iyayen gizo da naka da nasu duk za su yi wani aiki sai a daina rigima kawai inda za ka yarda da yancin addini duk da sai a sai a ce sai kaga sun yi basha da baki sai ce sun yarda wannan wannan yanzu kai yanzu ka yanzu kana son zama lafiya to sai kawai tsaƙen ga addini wani abin da ba wannan ba bata baki ai wannan rikici ne babba amma yanzu kun ga ana kasawa saboda duk an yi sassauci ma duk an sassauta aya sai dai a karanta a ji aya ta ce kaza amma a bata zamanin da ne wannan amma yanzu ka sai ka tambayi malam ya ce maka ba zai da yana yi wa mun zuba zai yanzu in kai tsaya kyam irin yadda annabi ya yi tsaya sai a yanka ko kuma ko ka rayu ba su saboda haka sai sai sassauci kullau sha Allahu ma talautuhu alaikum wala adrakum bihi ka ce ai wannan duk shi ma sassautowa ga hankalinsu ne kun ga ana magana da mutum amma an san sautowa zuwa irin hankalin da yake gane magana ta hankali wanda in mutum ya sa hankalinsa zai gane ka ce da Allah ya ga dama ai ma ba ma ban karanta muku shi ba ma ba kuma da kuma ban nuna ku shi ba adarakum bi kenan da ban nuna muku shi wannan alqur'anin ba kenan ai da Allah ya ga dama ma tun asali da ma ban zo na karanta muku alqur'anin ba da kuma ban ilmantar da kowane alƙur'anin na sana ce ku shi saboda mene ai ba ni ne ma'ana ba ni na zo da alƙur'anin ba ke na Allah ne shi turo da shi fakar da bisu fi kun umaran min qabli ai na zauna shekaru masu yawa tare da ku a cikin ku fiko shekaru mai yawa kafin shi wannan alƙur'ani ma'ana Allah ne ya saukar ni dama ina tare da ku sai da na dan shekara arba'in kun san na tsare ba alqur'ani nake karanta muku a wannan shekaru kun dai san ni ba na ƙarya ni mutum ne mai rufin amana mai kyakkyawan hali da sauran kun san wannan amma ba ku san ina karanta muku alqur'ani to amma sai yanzu aka kuka ga ina karanta muku ina cewa gashi abin da Allah ya ce kun ga ashe ba daga waje na bane ke ko <laughs> ma'ana wato Allah subhanahu shi ne ya saukar da wannan alqur'ani shi ya umurci ne in isar muku da shi domin ya fitar da ku daga dubbai ya zuwa haske kuma da an yi koyon kokarin da za a nuna muku gaskiya don ku gane kuma wannan abin da kuke gani na alqur'ani kun san ba zai yi ma mahaluki ya zo da irin sa kai ma ba ma mahaluki ba ko da ma halitta ma za su taimaki juna ba za su iya zuwa da wannan alqur'ani don haka wannan ya nuna kenan kun ga ashe ba alkur'ani ba daga gare ni bane ba ni ne naje na tsara baitoti na zo ina karanta muku ka san da mai waƙe ne ya rubuta waƙe ya karanta sai a ce lalle kai waƙe mai kyau amma baiti kaza ka canza domin wannan maganan za ka ɓata ran mutane ba sai ya sassauta ba tun da shi ya tsara baitinsa kun zama waƙa ma wani ke kan yi waƙe ma a kayan wace a kai shi kurkuku ko a hukunta shi akan wayansu baitoti in ya dawo ya daina faɗan wannan baiti tun da shine ya shirya ko kuma wani hudu ba to wannan ko to kun ga tun da tun da suna ce masa shi ya canza to kun gani wannan da ainihin daga gare ni ne tana iwa in canza amma ba nawa bane kuma kuna iya gani ko da gani lalle ba nawa bane afala ta aikidun yanzu ba za ku hankalta ba ku gane cewa wannan alkur'ani wahayi ne saukakke daga wajen Allah ta'ala mahalicin kowa da kuma bin shi ne mafita gare ba neman a yi maku sauya muku abin da yake kuke so wa man adar mu min wannan tara ala Allah kadiban aw kadaba bi inna ko la yuflihul mujrim wa ya bi zalunci daga wanda ya kira wa Allah ƙarya ko ya karya ayoyinsa ma'ana babu ba wanda ya fi wanda ya kira wa Allah ƙarya ya ce wannan abin daga Allah ne alhali ba daga wajen Allah ba ne ko kuma ya ji wanda ya zo daga Allah din ya ba ba gaskiya ba duk matsayin su ɗaya da wanda ya ƙirƙiro magana ya ce daga Allah ta ke alhali ba daga Allah ba da kuma wanda ya ji ta Allah ta sosai ta Allah din ya ce ba ta Allah ba ce mustawansu su ne ba ma'ana ba wanda ya bi wannan zalunci sai yasa ma ka kira shi a mu kamar mutum ɗaya min manittara alallahi kaziba aw kazzaba bi hayya duk ɗaya ne ba biyu ne ba da kirawa Allah ƙarya mutum ya zo da abu ya ce daga wajen Allah ne alhali ba daga wajen Allah ba ne da kuma mutum ya ji wanda ya zo daga wajen Allah ce ba daga wajen Allah ba waye fi wannan zalunci da kansa babu innahu la yuflihul mujrimun mujrimai ba su ba samu rukushi suke samu karshen sai kan zama mummunan karshe ba su nasara wato kenan wanda duk ma'ana duk wanda zai ce banda zai kare ayan Allah su su sun ji ayoyin Allah din sun san daga Allah ne amma ba su sun ce ba haka ba ba kaga sun karyata ba kuma suna son shi annabi in zai yiwu ya ga masa da abinda zai iya karbuwa to ba zai yi wannan ba saboda duka duk laifi ne su suka yi to shi ma suna son yi irin wannan laifin to ba zai yi ba domin wannan duka zalunci wanda babu kamar irin wannan ba zai kira Allah ƙarya ba ga gaskiya kamar yadda take to ya rage kai kuma yanzu mai rage sai imani kenan ko ƙaryatawa ko in ko ka ƙaryata kai ba karamin azzalumi ba to wanda ko suka zaben kenan wanda suka zaben kenan dan adam yana ruwan sha'ani duk da kaga wani ayu ana an sassauto zuwa ga fahimtarsu da hankalinsu su gane cewa wannan ana ga musu abin da ya alkhairi ne gare su alherin duniyarsu da lahirarsu to amma su suna son abin da ya dace da abin da ransu ke so a cikin littafin sayyid kudu yana bayyana cewa da a ce wannan annabi ya zo da wata da'awa ta wadda ta dace da abin da mutum kan rai ke so da ya sami mabiya da magoya baya kamar a ce da ya ce mu fa kun ga mu fa kurai shawa ne kuma a cikin laraba babu kamun mu saboda ka mu haɗu mai ƙarfi don mu murƙushe sauran laraba ai da yawa za su ce gwarzo za su ce babban gwarzo babban gwarzon gwaraz mai san al'umman ƙwarai da alheri to kuma da ya ce mu larabawa ya kamata mu tabbatar da cewa mun kafa a ƙarfan daula kamar yadda farisa da rum suke da shi da sun ce gwarzon larabawa gwarzon ya yayi saboda wannan dan adam yana iya gane waɗanda. da kuma zai ce kun ga yanzu tijaran maka wayansu ƙasashe fa suna mana abin in ba mun ɗauki matakai ba za mu rasa tijara da ce gwarzon Ya yayi ne to sai ya zo da tauhidi ya ce la ilaha illallah ai fa shine ko wannan kudu sai aka ce ba zo da wata ba wannan a zo da wata kalma wannan gaskiya ce amma ta cika tsauri a nan sassauta a ce ko Allah ma a za ga ce ko Allah ma ya san ka yau wato da ya yi daidai ko sai aka zo ƙara ɗin kawai aka ce kawai a yi daidai babu wani ubangiji a bauta sai Allah yanzu kai akan komai da komai nan za mu gudanar da shi sai da Allah ya ce ya kai saboda shi ya halicce shi kuma ya halici kasan da kuke dora shi ya saukar da ruwa daga sama shi tsoro da tsoro shi ke azauta saboda kan domin su za'a ci to me ya ce ai ya ce ai sallah to kuma ya ya kuma ce mutane duk bayan Allah ba ba bambanci tsakanin balarabe da wanda yake ba balarabe sai da takwa sai shi ah, yanzu ana nufin da mu da da bayan mutum ɗan shi'a duk bayan Allah ne ba ba kamar mutum ne halittar Allah ne ba halittar ba kai ba to aiko wannan ba ina girman nasu ina da sanje yan yan majalisar da ke ina da zaka da kai da bawanka an ce wai har sa'u ɗaya ma za su zauna wai ɗaya kushi ko kuma an gama sallah a gaisa da shi to kaga wannan ai bai dace da maslahan manya ba ko yawwa kuma yanzu a ce kuma har da'a biyayya ne ga ga mutum saboda daukakan da Allah ya masa ta fuskacin addini saboda ka shi manzan da shi ne aura da biyayya su kuma su ne manya suna ganin shi kuma dai yaro a nazarin yaro suna son yanzu ya kawo application ɗinsu da kuma a yi masa aburuba ya zama candidate in ya yadda kijantaka sai ya zama dan majalisar da kije shi ana nan ana nan makila ma in yana da dukiya da 'ya'ya sai ma ya zama shugaban wata to abin da aka saba ke wannan kuma ka lura haɗabi a mutane har yanzu haka nan ne wai sai yadda aka saba aka sani haka za a yi hatta addinin ma ka za a yi shi aka ce a zo a addinin yadda yake za su ce lallai ka zo samun addini duk ba ka yi da zai gaya musu za su ce to ai su har tun da yake tun da suke ba su taɓa sanin wannan ba ha addini addini su da kakannin su sun ce ai lalle kuwa in kun karanta tarihi ba aka ibrahim ne shi ibrahim da ya kira ma har hasa wuta aka yi aka wurga shi amma yanzu kun ci addinin su kuke wai tsintsan wasu suna kan addinin na ibrahim da tsintsan wai annabi ma sun ce ya yi ridda wai ya yi ridda daga addinin ibrahim su ko ka suke bautawa amma kuma wai wai addini ibrahim na sosan saboda ya dace da ransu son ransu amma shi ibrahim da ya zo ya same su ya samu na irin wannan addinin da su je lokacin da aka yi ko'an nan daga annabi a ya rugurguza musu gumaka ya tsora gatari akan babba ko ba haka aka yi ba a suka wurga shi a wuta ya yi hijira da irin shi ne yanzu gaji kansa ya zo da irin wannan ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون a wani عند الله suna bautawa ba Allah ba wani abu Allah ba abinda baya cutar da su ya amfanar da su kuma suna cewa waɗannan su ne masu ceton ma wajen Allah to in akwai mai ceto wanda zai cece ka wajen Allah ta ina ne za a san wannan idan zai yiwu wani ya tsaya a gaban Allah ya face ka ta ina za a samu wani labarin tambaya sai ta ta wani za a samu wani labarin sai ta wajen Allah ne. dole idan dai har a kono da zai kwace ka wajen Allah sai dai Allah ne ya sauka da ya ce ku duwa ne shi ne zai kwace ku a wajen to sai dai haka amma ba yadda ai kai kai ka yanke shawarar wannan ne zai kwace ka wajen Allah ta ina wannan ana bukatan hujja daga wajen Allah in har zai yi a samu wani wanda zai baci ka wajen Allah to sai dai ya zama Allah din ne yake ka wannan ne ke fatan mutane daga waje na in akwai to su ku wa amin da suke bauta ma baya cutar su baya amfana su su suka sassaƙa kama da su wani da dutse wani da katako wani da karfe wani da har da dabino ma ko wanda akai yi da dabino ko wanda akai yi da busasshen nama su suka yi su da kansu suka ce inda هؤلاء شفعاءنا عند الله سكت وأني مسجدهم وجه الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض kace kuna ba Allah labarin abin da bai sani bane a samai da ƙasa shi bai san yana ya aje wani mai wanda za a je a bautawa ya ceci mutane a wajen wajensa bai san da wannan to yanzu kuna gaya masa abin da bai sani bane inda zai wa akwai wani wanda zai ceci mutane a wajensa ai dole ya zama ya sani ko dole shine ma ya aje wannan to yanzu kuna ga masa abin da bai sani ba din shi bai san ya aje wani abin bauta da za a bauta masa ya zo ya ceci mutum wajen Allah bai aje wannan subhanahu wa ta'ala amma yushriku sarki ya tabbatar masa kuma ya ɗaukaka ɗaukaka babba gabanin abin da kuke gwa mashi shi abin da kuke gwama shi da shi kuke shi kuma ba iyayen giji ne kamar shi ko kuma suna suna iya ceton ku wajen wajen wa makanan nasu illa ummatan wahidatan fahtalafu ولولا كلمة سبق من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون mutane ba su kasance ba sai al'umma daya sai suka rarraba menene ma'anan ah, ba su kasance ba sai al'umma ɗaya akan bata ko akan shirya a akwai masu fassara shi da cewa wai akan bata ne suke wai sai annaba su kazo suna fadin da da ah, kanan nasu ummatan wahidatan fa ba na nabiyyi to wannan ayan ta fassara wancan ko ba lura ba don alqur'ani wani bangare na fassara wani wato an tsallake magana ne. kanun nasu ummatan wahidatan fa ba asallahu nabiyina wa bashirina ya nuna da mutane ummatan wahidatan ne akan shirya ba akan bata ba talab sai suka saba su gabar shirya ne fa ba asallahu nabiyina Allah ya kwana ba abinda wannan take cewa ke ko kaga an yanke magana ba ana nufin suna ummatan wahidan akan wahidatan akan bata ne ke Allah ya kwana ba ba wannan zai zama ba ma'ana asalin mutum lalle ba daga bata ya fara ba don shi kamar ayan adam adam kuma annabin Allah saboda ka in ga jahilci ya zo daga bayan ne asali ba shi ne asali tauhidi ne ba shirka asali ilimi ne ba jahilci daga bayan ne ya zo kuma sannan duk abin haihuwa ana haihuwansa akan fitara ne kamar yadda zo a hadisi dukkan mutane ana halittansu ne akan fitar kullun nas yuladuna ala alfitrati annaqiyya wasajiyya attaqiyya ومنهم من يستمر على فطرته التي فطر الله عليها بإرشاد من عقله السليم أو من رسول كريم ومنهم من يذوب عنها لسبب أو آخر wato duk mutane ana su ne akan fitra bisa ɗabi'a al'arka abtatacciya daga cikin su akwai wanda ke zaccewa akan wannan fitra ɗin asali kenan wanda Allah ya fare shi tun farko a kai da shirya na hankalinsa kubutacce ko kuma shirya daga manzo wanda Allah ya girma tana iwa da hankalin ka ma ka gane wannan abu bai dace ba tun ko a jahiliya ana iya samu hakan kuma ko a al'adun mutane da suka san ba su da labarin addini akwai wasu mutane da suke kallon wayansu abubuwa ba daidai ba kuma ya zo cewa Allah ta'ala zai masu hukunci daidai gwargwado da abin da suka aikata mai kyau to amma idan an Allah ya ko annabi an yanke mutum hujja da wani sai zama ainihin kuma ya bi sakon annabi da ko kuma wanda zai karkace daga wannan asali din saboda wani dalili ko dama tasirin al'ada din ne kuma ya biya bukatar ya bauta wa dutse ko tauraro ko mutum ko abin da ya kamata haka to sai wannan ya kawo sassafawan mutane da yawaituwan abubuwan bauta irin wayannan ya gabata a baya duk mun faɗi wannan kaga kanun na kanun nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu nabiyana nufin ba'da makhtalafu tin tunda wannan ya ce wa ma kanan nas illa ummatan wahidatan fakhtalafu al'umma ba su kasance ba sai al'umma ɗaya a da akan fitira sai suka sassaɓa da suka ba wannan sai suka bar asali din sai in sai na sai illa kalila sannan sai aka sami ta'addudin addini da wujahatin nazar da madar saboda sun saba wasu to sannan sai Allah ya ko annaba su shirye da su walau la kalimatun sabaqat min rabbika laqudi bainahum da ba dun kalma ta riga ta gabata daga wajen ubangijinka ba wace kalma ce wannan na cewa ya riga ya hukumta cewa nan gidan gwaji gobe gidan hukunci yar ga yayin zartar da wannan nan gidan gwaji saboda haka da ainihin da ba don wannan ba da da suna sabawa suka bar gaskiya sai a share su ko sai a zo musu da azaba nan da da ya riga ya shirya cewa zai zai jinkirta hukunci ya zuwa ranar kiyama da ba don haka ba da an masu an gama da su don kuɗe bai nau tsawon hukunci tsakanin su tun anan duniya mai gaskiya san ya yana kan gaskiya makwabtaci ya san yana kan barna amma a hikimar Allah ta'ala da hukuncinsa ya riga ya hukunta cewa ita duniya gidan aiki ce ba gidan babu hisabi lahira kuma gidan hisabi ba aiki ya riga ya gama hukunta ka shine eh, kalimatun sabakat kalma ta daga ta gabata ba a ake hukunci ba ka zama wasu kan ta tunanin cewa to in eh, in da gaske ne to me yasa kaza shi a to wasu hikimar Allah ta'ala na halitta mutum da dora shi a duk doron kasa ba idan zai masa hukunci a nan to me ya hikimar yin gwaji me kuma batun lahira kuma ya kenan in ana hukunci na'am yakan shiga tsakanin mutane da abin eh, da da wani aiki nasu mummuna in ya shafi don kariya ga wasu kamar yadda yakan halaka a al'ummu saboda sun ƙi annabi bayan an ɗauke musu dukkan uzur, kuma su sun shishigi sun nuna za su kashe annabi da duwanda ya imani da shi tun Allah bai su haka nan ba sai taimaki annabin ya haka ya kawar da su wannan ba shine hukuncin ƙarshe ba wannan ba shine hukuncin ƙarshe ba amma wannan ainihin sakamako ne na mummuna aikin saboda Allah ta'ala ya riga ya yanke musu uzuri saboda haka sai aka share amma ba shi kenan ba akwai lahira akwai hisabi ranar lahira akwai wata akwai aljanna shi yasa kuma har rayu za ka ga ainihin tafiya sannan ta tafiya ana samun mutane a cakuɗa haka nan mutane wasu wasu abin kirki wasu abin tsaya kuma a kyale su amma da a ce hukumci a nan ne to ba za a kyare mabarnata su yi barna su wuce da shi ko wai ƙuluna a unzila alaihi ayatin min rabbi kuma suna cewa to mai sa ba aiko masa da aya daga wajen ubangijinsa ba abinda suke nufi da aya a nan wanda su ne za su sharɗanta domin manzo Allah ya zo da aya babban aya a aya wadda ta dace da wannan lokaci wannan zamani da mutum yake tankaho da ilimi to sai gashi ya zo da bayani wanda hankali ke ɗauka a ya gane ya kakkafa maka hujja hankalin ka ya ɗauka ka gane cewa haka ne babban aya ke to su ba wannan ayan ne suke so wanda ake karantawa na ilimi ba suna so a yi musu abin da ya saba ma hankali manzo za ya zo musu da wani abin da ya saba ma hankali kuma ma ba wanda su ba wanda ba wanda ya zo da shi ba a wanda su suke so su faɗa su za su kirkiro su ce to tun da ka ce kai annabi ne yi kar sai yayi sai su shiru su ci ai gashi za mu bi shi kenan sun kowa gaskiya ba masa gobe shi kaga ga faɗin da yake ce sai a ce to ya yi kaza sai mu ce to ka yi wannan mun ji ka yi wanda ya nuna wasu ka kai annabi to ka yi kaza kuma to cikin abubuwan da suka ƙirƙiro suka ce a yi ma har da cewa a kwashe musu duwatsun maka amma shi da wurin gona su wuri ne busasshe ga duwatsu ko ina ga shi kuma wuri ba a shuka ba a gona a maka duk abincin da suke ci ana kawo da wuri da dabino da alkama duk ana kawo musu ne da gonori ballata yan itatuwa daban-daban duk ana kawo musu to yanzu a ɗage duwatsu a shi su da wurin fadamu ruwa na farara su noman alkama da albasa sauransu ba sai ma an kawo musu daga kasan wajen to inda an yi haka nan aka ɗaɗɗage duwatsu suka fara wadata amma sun ce to a mai da dutsensa ba kuma zinare sai su yanka kawai to kai da za a mai shi zinaren ai kaga za a yi rigima wajen rabo ko za a yi maka shakashan kawo ka wajen rabo Don aka rarraba duk suka wadata suka zama sarakunan duniya ai kaga duk addini da ya biya kana zaman za su yi sallah sai su a tsaye sallah da azumi ko ba haka ne duk da haka ba za su wato su ne za su kakkawa ayoyin sai su kawo abin da ya zama maslahan kansu in ya suke to saura da kuma yanzu kai ka kuma ma suka ce kai ba ma za mu yi imani da kai ba har sai mun ga ka tashi sama muna kallo ka tashi sama in ka tashi saman kuma muna kallo fa kana ta ba tare da ainihin matakare ba magan kana kana kawai sai ka muga kai sama to kuma mu tabbatar kai ne kuma ba mu ga tsanin da kawo ba ka kama ba mu ga wani iya ya zo da mu ga ka gashi sai ka aka baki to sai kuma ka dawo kai kuma an ka dawo sai ka zo da takarda daga sama da shi mun karanta mun taba da hannun mu anya wannan ba ya je da abinsa ba ya je ya sauko to a kai musamman mu ma mu gani to ba iyaka ga yadda za su ci a yi musu to ne ba a zo da aya ba ne an zo da aya ga ayoyi alkur'ani wanda ke magana da hankali a kawo ayan da suka yi kirkira قل إنما الغيب لله فانتظروا إن إني معكم من المنتظرين فشي أي sanin gaibu na Allah saboda haka ku saurara ni ma mai saurarawa ne tare da ku mu ga menene zai zama karshe ke kiba zai zama menene na wannan bata da kuke ne da zarcewa akan taurin kai da shi da shi ne ko kuwa abinda zai je dawo ko doye ba yana hannuna ba yana hannun Allah al'amuru yadillah wala amluku shay'an mimma tattaruna wa ghairi kaga wannan innamal ghaibu lillah yana abin da yake nufi kenan wato kaga yana nufin sun kirkira mashi ayoyi kenan sun ce ya zo da kaza da kaza da kaza da kaza sun ce to wannan al'amari ya nuna Allah ne ni an aiko da sako ne ba aiki na ne in zo muku da wayannan abubuwa ba amma tun da kun yi to da ni da ku dun mu jira mu ga menene zai zama ba? wai za a zaka nan nasa ba matan min ba da zarra a masarkum idza lakum makrun fi ayatina qul illahu asru wa makara inna rusulana yaktubuna ma tamkuru idan mun ɗanɗana mu mutane rahama daga daga gare mu bayan cuta ta shafe su sai kuma su shiga makau kulle-kulle kina ayun abin nufi a da makaru a nan barin shirka akan nema barin shukura akan nema eh. ma'ana Allah subhanahu ta'ala idan ya kunta idan ya samu mutum yalwa bayan kunci ya sauƙaƙe masa kunci kenan sai manta Allah kuma Allah ta'ala shine ya ya kawo masa wannan saukin sai ma ya kai yana iya cewa shine ma ko da ilminsa ya sa maka sai sai dingina tsiransa ya zuwa ainihin hazaƙansa da ƙoƙarinsa kamar yadda aro ne ce na ma'utitu ala ilmin indi wato dukiyar da ke samu sai ce ai na idza azaqna an-nas rahmatan min ba'da dharra masarru idza lahum makru fi ayatin wato idan Allah ya tsantsana mutane rahama bayan wahala kamar suka sami wadata bayan talauci ina suke kai shukuran wajen Allah sai alhamdulillah za ka ga muna fama da talauci yanzu ko kaga inda Allah ya wadata sai su ce ci gaba ne suka samu saboda suna da ilimi kamar yadda karo na ce ina mai na tuwa ala ilmi shi ya iya kasuwanci ya san yadda ake tsatsara shanin tattalin arziki shi ya sa ya kuɗi alhali da bayi da kuɗi ɗin kuma lallai ya ala ne ya ba shi kuɗi ya ma ce ai ma roƙa masa Allah ne azurta shi to amma Allah ta'ala yakan azurta mutum ta asbab amma shi ne wanda yake samar da asbab din shi ke samar da asbab din al misali eh, mutum ya noma shi kenan sai a sami amfanin gona mai yawan gaske sai ya siyar sai faɗaɗa gonar tasa ya siyo yansu abubuwan ma da su ƙara taimaka canza zama nau'in abubuwan da yake shukawa ya shuka waɗansu abubuwan da da ba ya shukawa sannan ya kawo su taki da sauran sannan ya ɗauki ma'aikata sannan ya hada ƙwararru sai a abu ya ta haɓaka ya ta haɓaka noma ya girma har ma sai fara tunanin ya fara yansu yi ma da na'urori annan abuwa ya sa haɓaka har kuma sai ya fara kai kayan gona ƙasashen duniya to duk in ya haɓaka ya zama hamshakin mai kuɗi sai ce duk ce saboda shi ya iya tsatsar abubuwa alhali da ainihin za a turo waɗansu tsutsotsi wata shekara duk su cinye amfanin gonan kuma duk dubarin da zai yi fesa feshi sauransu duk ya mutu murus ya koma kuma ba da abinci duk ma'aikatan su wasu expert inda yake eh, duk su wasu kowa sai inda ya shikenan sai kuma ya zama ba ba a a lokacin wa zai kira a lokacin zai tsara Allah ya eh. amma in rahama ce ta same shi sai ya manta Allah shi ne makarun fi ayati na kenan kulli wato nan ma'anan kulli anan rashin shukura maimakon ya ya gode wa Allah sai ya gode mu wani ko ya ba kansa godiya din ya dauka shi ne ke da hazaka da iya tsara abubuwa da sanin ya kamata in haka nan ne ya sami wannan na baku misalin ta kamar manomi haka mai mai dan kasuwa haka ma mai mulki duk sai ya dauka duk dabaran sa ta bashi wannan qul allahu asra'u makara to kace da su to Allah ya fi gaggawan amma ah, abin nufi da makaru din Allah anan shine ukuban masu makaru akan makar makar din su mun sha karanta irin wannan تسمية للسبب باسم سببه تسمية للمسبب باسم سببه kaga sai a ambaci hukuba da sunan laifi a ce za a yi masu makaru alhali ma'anansa za a yi masu jaza'in makaru an aimbaci hukuba da sunan laifi da fakam da ya a cikin alkurani akwai shi irin wannan wanda ke nufin eh, hukuban ne aka ambace ta da sunan laifin in ba ka ba ai makaru ba mu ba kyakkyawan abu ba ne makaru shine kulli kulli kun mummuna abu ne saboda haka ba za a yi saboda cewa Allah ya yi kulli saboda haka in ya sakamta mu mai kulle kulle to sai ce masa nasa kulle wato ma'ana ya biya shi da abin da ya yi to kace ana shine mafi mai gaggawan sakamako ga masu makirci na kin yarda da ni'imar Allah da gode masa inna rusulana yaktubuna ma tamkurun ai manzannin mu na rubuta abin da kuke ko kullawa wato rashin shukuran shine makaru ana wato su ne ne manzannin mu mala'iku mala'iku na nan tare da ku suna rubuta da abin da kuke aikata saboda ka duk gun ayyukan ku suna rubuta. an kammala gobe kiyama sai a nan da sai a ce ka abin da kai sai a baka هو الذي يسيركم في الأرحام هو الذي يسيركم في البر والبحر shine wannan da ke kaiwa da komowa da ku a tudu da ruwa a tudu da kogi ke wato yadda kuke kaiwa da komowan kudin nan a tudu ta hanyar hawa ababen hawa na dabbobi da ake hawa ko a tafiya da kafa ko a hau doki ko raƙumi ko yanzu kuma yadda ɗan adam yake hawa abubuwa masu injina motoci jirage da suke tafiya a kan hanyar ƙarfe da jiragen da ke bi ta iska kasu da ya kai ya komo ya kai kaya nan ya ɗebo na can da na tudu da na ruwa jiragen ruwa da ake hawa daban-daban to Allah nake kaiwa da komawa da ko a tudu da ruwa na tudu yanzu zai hada hada na iska ko wallo yanzu dan adam yana hawa yana hawa kan iska ko da jin akwai jirgin da ke bi ta iska akwai wanda yake bi kuma akan karfe akwai wanda yake bi akan uh, kwalta akan hanya ga sunan motoci kenan jiragen kasa ga na sama ga kuma na ruwa hatta idza kuntum fil fulki wajarna bihim hatta idza kuntum fil fulki tayyibatin wa faru biha harihun asifun wa mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhida bihim da'u Allah mukhlisina lahu ad la in anjaytana min hadhihi lanakunanna min ash-shakirin da kuka kasance a cikin jirgin ruwa kuma jiragen ruwan nan suka tafiya da su sai an da ya fara da ku sai ya koma su wannan al'amarin mutane amma dai lamirin ba da ma ko ka ce ku ko ka ce su dai ana magana da mutane ɗabi'ansu ce yayin da kuke akan ruwa ainihin kuma kuka wuce wajen na bihin dirihin ɗai ba ainihin jiragen ruwan nan suka tafi da su suka wuce da su wurare mai iska mai daɗi da ana tafi ana keto ruwa iska mai daɗi na buguwa liblib ana shaƙa gonin daɗi wa faruku biya suka yi farin ciki suka ana murna ana tunanin an kusa kai gaci to nan da nan kuma ba za ta ja'a tarihun asifun sai ga wata ainihin iska ita kuma mai bugawa bim da karfin gaske tana birkita abubuwa karfin iska mai birkita a waja'ahumul mauji kuma doron ruwa ya zo musu kasa in iska nan ta zo karfa ta toro ruwa sai ruwan ya toro uku ya rika tudu da kwai har ainihin a sami jirgin yana sama yana kasa yana tangar daga wani lokaci doron ruwa ma sai ya faɗo kan jirgi waje a kuma moji mun kullum makanin doron ruwa ya zo musu ta ko'ina ruwan in doron ruwan ya tsago nan sai an tiro cikin jirgi in biyo ta zan zama za sai an tiro cikin jirgi nan wazannu annahum ukhita bi suka tabbatar gar ba zan ne ka zo da ma'anan sakankan cewa ne yanzu ka tabbata an faro a da su wato wannan tafiyar ruwa yana da wannan al'ada ne ana cikin tafiya ana keta ruwa iska mai daɗi na bugawa bibbibbibbi kuna ganin cewa shi kenan ya yanzu ma saura lokaci kaɗan ya rage mu isa gaba wuri kaɗan to sai kawai sai kawai sai ku ga iska kuma ka karfa ta tana ɗaga ruwa yana doro jirgin na kuwa yana sama yana kasa mauci yana fadawa wato doron ruwa ɗin duru da koren ruwa ne mauci sai ya rika zuba cikin eh, jirgin sannan kuma ku shiga tangar-tangar har ma mutum ya tabbatar da cewa to yanzu ba za a halaka in ya ka ɗaura haka sai jirgi ya nutse an gama to yanzu suka tabbatar an rufa da su sun halaka to a yayin nan da'awullah da'awullah mukhlisin lahu din sai ga suna roƙon Allah su san wa tsarkake imu addini zuwa gare shi kawai suke kira ba tsoron shi da kowa ya lokacin lokacin ikhlasi ya zo lokacin ikhlasi ya zo da zarar ɗaya da ya ga halaka lokacin ikhlasi ne za ka ga lullin kalube shi inda a ce za a ɗauko kamara a ɗauki hoton san aka nuna shi kaga irin yadda yake ya ikhlasi yana Allah ba mu da tasiri ta hanyar ka ya hai mai ya rika la in an je kana min hadisi lana kuna na mini shakir in ka samar da mu daga wannan za mu shukura ba ainihin idan aka an-nasa rahmatan min eh, min ba'da darra'a masarhu idan lahum makru fi ayatina ba to anan sai alƙawarin ba zai makaru ba yanzu ka lalle aka samar da shi zai shukura hada alƙawarin sai ya rabu abin nan da nake ba sake na san kai ne inda aka samar da wannan eh, ba ana ba da labarin wani abu ne da ya auku hasatan abin da ya saba aukuwa ne tun tuni har yanzu har yanzu yana auku har yanzu da tsaron mutane suna cikin tafiya a kan hanya suka shiga ganin abin ya fi jirgin ya fara tangar zangar duk suna yin kirafi a lokacin ka ga Allah kawai ke na ga halaka jirgin ruwa ko jirgin sama da ainihin ana sama za a fara jin jirgin yana kaɗawa ga ibada ba kowa ya zama mai ikhlasi Allah kawai ke kira a lokaci ya san cewa ba mai fitar da shi a wannan ba Allah ina za a sa kamara dai a ɗauki hoto a duba ka ga yadda idanun suka dantalo kuma ka ga yadda ainihin ga haƙƙi mutum yana kira Allah ne kawai ko mai ku addinin har da masu in sun ji komai lafiya lokaci ce ba ma Allah ne mun san ko yanzu akwai yanzu akwai su ko don aƙidan babu Allah ta ɗan sami tangarɗa sosai da ana yayin ta sosai da alamun ma wayewa ne to amma yanzu tun da ta sami tangarɗa sosai masu yin ta suka je suna roƙon abinci a wani wuri sai suka fara tsanin da lale da zaki da an zaki kan da lamari to har sai ga sun fara kiran sunan Allah a wannan yayi wannan ainihin eh, mutane da ba su baka labarin ko sun ga irin wannan ko ya auku da su to akan su ko kuma sun gani ba ɗaya ba biyu ba za ka ga lalle kiran sunan Allah yake falan ma an ja hum jahum idahum yabghuna fil ardi da ghayri al-haqq yayin da ya tsamar da su sai ka sun zo suna shishigi a ƙasa ba tare da haƙƙi wato yayin da ainihin kuma ana nan suka shiga suna kangar tangar a jirgin nan sun tabbatar sun mutu ko suna ta addu'a to yayin da suka ga jirgin ya nasu kuma iskan ta daina bugawa wadda aka numfasa aka dawo aka sauka a ƙasa aka ce wai ai mun kusa halaka da ba duk hadarin ya wuce kawai sai hadarin ya wuce sai iskan kawai ta nasu shi kenan kuma pilot ma ya kokari captain shi ma ya kokari sosai wajen yadda ya ciwo kan jirgin to kuma sai su ci gaba abin da suke yi wato za su ba wani godiya ba Allah ba wannan wannan ya sha faruwa da mutane ne ba ɗaya ba biyu ba ba ɗaya ba biyu ba akwai ayoyi cikin irin wannan da yawan gaskiya cikin alƙur'anin an ce akwai ikrama dan abu lahab wanda ya shiga jirgi shi ma sai ya shiga tagar-tagar da su sai ya tuna da irin wa'annan ayoyin na alkur'ani dan wane shi abu jahar ne eh, abu jahar ne ba na abu jahar ikrama dan abu jahar ko sai ya ce lalle kam Allah ya faɗi gaskiya manzo Allah ya faɗi gaskiya a alkur'ani haka aka ce yanzu gashi ya gulo kowa Allah yake kira an san da Allah kuma ya san cewa alkur'ani na cewa an dawo kuma sai a je a bauta ma wani ba Allah ba amma shi yanzu in dai har ya sauka ba zai bauta ma wani ba sai Allah ne to da ya dawo ko ya cika alƙawari ya ci shi ya tabbatar wannan wannan abin da ake baki gaskiya ne wato ainihin akwai su da yawa alkur'ani haka nan cewa dan hada haka yake har yanzu har zancen da muke haka nan ne lalle idan idan dan adam yana ya shiga wani hali lalle Allah kawai ke kira da tsaran ya ga ya fita sai ya ba wani eh, credit ko ya ba hazaƙansa ko ya ba wani inji ko ya sa kafa ko ya amma kowane iri ne shi lokacin da ya ga mutuwa din Allah ya kaita kowane iri ne shi ko buturcinsa ko da bush ne da bush zai shiga jirgi ya zai god yanzu ka ya ce yanzu ka ya fara cewa god kila ma ya ce ah, god din muslims saboda ya san ba zai ce masu god of terrorism a daidai wannan lokacin ya san wannan god din ne kawai zai kwace shi to sai in ya fita kuma fa to bushenci zai ci gaba da yi wannan ɗabi'a mutum yana an tsamar da shi kuma sai shi da daga ya ayyuhan hannasu inna ma bagayukum ala anfusikum to ya ku mutane masu shishigi dinnan masu bagai shi ne shishigi ba tare da haƙƙi ba ƙetaren iyaka ke jin kai girman kai to girman kanku a kanku kuke ma kanku ke ma cutan wato Bagai shi ma nan kaga wato tunda bagai laifi ne to kanku kuke ma Kan kanku kuke ma shishigi wato laifin dagawan nan da kuke ku ji kanku ku zanta ku tsara iyaka mai ku ku tsare iyaka ku gane cewa ku bayi akwai mai iko da ku wanda ya halicce ku kuma yake sarrafa komai kuma kuna da bukatu ya zuwa gare shi da suka go bukatu gare shi a yayin halin tsanani to yayin sauki ma kamata ku koma gare shi to in kuka zo kuka ki koma gare shi a yayin ni'ima da sassauci to shi shi kenan kuka yi kun tarin ya to kan ko kai mata ul hayatul na ya kanta da rayuwar jin da rayuwar duniya ce kawai kike na abako koyi wannan abin da kuke yi a cikin duniya kawai kamar kamar yana shifin duniya yace fi sur'ati inqibaiha bina batil ardi fi jafafi hi ba'da hadratihi wa nadratihi wa nadratihi mata'ul hayati duniya kaman jin daɗin rayuwar duniya wadda ainihin wato wannan tamkar jin daɗin rayuwar duniya ne wanda yakan zo ya wuce in abu ya ka gan shi kore dawo ya bushe thumma il wato ko muka ci ainihin ainihin wannan iyakanta dai bagayo din naku ku yi ku rayu a rayuwar duniya wanda zai zo ya wuce thumma ilaina marji'ukum fa nunabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan kuma ya zuwa gare mu ne makomanku mu ba ku labarin abinda kuka kasance kuna aikatawa a jiya an ce mini lona azan ya cewa ikrama dan abu lahab na ce sai in kuma ina nufin abu jahal ne aka ce abu jahal dai an ce min jiya ina ta cewa wata kwana talatin da tara ni ban san talatin na ɗauka ashirin da tara nake cewa to lallai wata kan yi kwana ashirin da tara ne ko talatin ko to amma a hakika ne ashirin da tara ne da waɗansu sa'o'i amma ba su rabu daidai ba in ce da ishirin da tara ne maimakon tara cewa talatin da tara amma ina ji mutane za su gane tara ake ne tun da in aka je eh, talatin ko talatin da tara ai mutum ya san cewa lalle ba haka bane ishirin da tara ne ko talatin da tara to kuma har wala yau eh, da yake wata din na sake mai ta ishirin da tara talatin da tara eh, talatin ko ishirin da tara to ishirin da tara din nan da digo ne digon shi ne na ce uku biyar sifiri eh, uku biyar biyar to in ka raba shi biyu je na cewa digo sha hudu da digo bakwai shida shida ba haka bane shida bakwai biyar ne don haka ka gawa wato rabi din ba zai zama daidai wa da daren sha biyar ba yana iya fadowa a tsakani wani lokaci ya ƙara tunda abin da ya karu a kan wayannan ga imin amin kamar ka shiga mai su auni ne har da mintoci za ka iya fitarwa da cewa ya zai kasance ko ba lura ba saboda ka yadda ake yi shine sai ya zama a wani watan an cika shi shi yasa wani watan yakan zama kwana talatin wani ya zama ishirin da tara wannan bayanin jiya ne to a baki haka nan muke cewa kuma na lura cewa na ce rabi in ka raba wannan biyu za ka sami sha hudu ne da dubu shida bakwai biyar to wannan ba ina jin wani lokacin an yi tuntuɓen baki hankali kan gane insha Allah inna ma masarul hayatid dunya kama in anzalnahu mina sama'i فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض بقرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تكن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون مثال رأيون دنيا kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama in ji Allah ya cuɗanya da ya da tsiron ƙasa shi ruwan kenan tsiron ƙasa na abin da mutane suke ci kamar dangin tsire-tsiren da mutane kan ci irin su dawa shinkafa masara alkama da sauransu wal anamu da dabbobi wanda dabbobi suke ci kamar ciyayi da ganyayyaki har yayin da ƙasa ta ɗau adonta akwai an gona ce ta zama yabanya lib lib lib lib gunun ban sha'awa kore eh, in damina suna tsakiya nan kaje ga gona zaka ga gonan gunun ban sha'awa gonar masara ko gonar shinkafa ko ta dawa ya zaka yanzu kamar yanzu ko kamar yanzu za a ganshi gunun ban sha'awa lib lib lib wa zayyana ta ado ta yi kawa ta fara zuwa sai fara fitar da furanni wa zanna aluha annahum qadiruna alaiha masu ita masu gona kenan kan masu gona din a ƙasa sai sai su sai yanzu sai su ga cewa su masu iko ne akai su ga cewa kamar komai ya samu abinci ya samu ataha amruha amruna laylan aw nahara sai al'amarin mu yazo da halakan ta kenan da daddare ko ko kuma lokacin yini faj'alnaha hasidan kal allam sagana bil ams muka sa ta girbabba kamar ba ta rayu ba jiya kamar ba ita ce jiya ba kamar yanzu wani al'amari ya zo yanzu akwai wani abin da a wajen kudancin ƙasar nan kudu maso gabas suna da shi yana yawan faruwa ana ce masa eh, zaizayen ƙasa mutum lalle ce ga yana da gonar rogo kawai sai zo gaba ɗaya ba gona sai tarin ƙasa zai gani kawai gaba ɗayan gonar ta kawai wakila ainihin ya goce aka ya taru ya zama wani tudu ba ma ba zai iya tono rogon ba saboda kila rogon yana can ƙasa domin ainihin ƙasan da ta goce aka sai za ka so ta rufe gonar gaba har gari ma yana yin makar to kawai ya wannan al'amarin Allah ya zo kuma shi kenan yanzu kamar ba a yi gonar ba ma jiya ka duba wurin kuma yanzu ba komai ko kuma bushewan wuri ko gobara wani su gobarori da aka rika yi a turai su masu ban al'ajin suna cin koren a koren ganye wannan din gobara din gobara ce suna cin koren koren ganye itatuwa su dinga ci kuma goraye sosai su kone kurmus laila aula haran dare ko al'amari Allah ya zo ya zama kamar ba wannan ne yake raye jiya ba yanzu ya mace ba to haka rayuwar duniya take kazalika nufassilu ayatul qaumin yatafakkarun haka muke rarraba ayoyi ga masu ga mutane waɗanda suke tunani su gane cewa eh to haka fa kama rayuwar da ne ka ganta lif lif lif lif kamar ta ta da sai ka ga fiyam ta zo tafi kamar ba mutum ne yake duba a sha'anin mulki ba ka fi ma mulki ba kaga mutum ne shi yana jin kamar shi zanna annahum qadirun alayhi kamar shi yana jin kamar shi halitta kamar shi ya halitta kasan giyan mulki ta fi kowace giya bugarwa masu mulki suka ga kamar su ne masu ke fito da rana kuma su ga dama ba za a yi suna ganin kamar su suke raya al'umma duk haihuwan da ake ma duk sun ga dama haihu kuma ko da kake ganin mutane suna da rai duk su suke raya suna tsammanin suna da control din numfashi haka sukan ji to sai wata rana mutum yana jin shi ne wani sai ka ga fiyam fiyam kamar ba shi ne to yadda aka yi musaddan sai lokacin da yake kayan jin kansa din nan yadda yake wani sai gashi wata rana an zo da shi yadda zai igiya za a rataya wuce sai gashi yana kaduwa ba kuma ɗari ne ba shi kenan kamar ba shi ne ba kuma ne kamar ba shi ne ke yake mulki gayan mulki amma yanzu shi kuma ga igiya za a rataya a wuri an gama kuma yanzu shi kenan sai tarihi kamar ba ta tsaye to haka kuma dai duniyar da ita ke kamar yadda za ka je ganin ainihin akwai gona ce ainihin kawai da ta liblibli wata ran ba ta bushe ko kuma ma sai dai a ce an taɓa yin gona a ba to mai tunani sai ga cewa kaga abin da yake ba zai tabbas irin wannan bai kamata ka rudu da shi duniya bai kamata ka rude ka baki ya kamata ka kai ka irin da ya dafa wuce kan ce tsara da bakin da kallon bakin gatari ka yi da lura in kai ne yau ba kai ne gobe ba kuma ba ita ba da wama ke yi nan da nan za ta za ta zo ne kawai ta wuce kamar ba ta bai to ita ma duniya gaba ɗaya ma kanta ko da ma ainihin ko ma kun yi mulki kuma komin tsawon mulkin na kuma ita kanta ma za a mutu sakata ne ƙasa ɗin gaba ɗaya za mu mutu sakata ne sama ma za a kekece sama taurari ma za a runtumo da su da rana da wata duk a baje su a taso ku a wani rayuwa ba ƙasa wannan da wannan ƙasar ba kuma sama wannan sama wani yanayi ne kuma daban an canza ƙasa ba wannan ƙasar ba sama kuma ba wannan sama sannan kuma a tsaye da ku a yi hisabi ga kuma gidaje biyu na jiran ko ta ko aljanna to kaga mai tunani sai ga cewa to mutum ne yana kanar rukuwa da abin da bai da tabbas ma hmm? wallahu ya zo ila da salami wa hadimin min shar ila salatul muslim shi ko Allah yana kira ne zuwa ga gidan gidan aminci wanda zai dawwama gidan aminci aljanna kenan kuma yana shirye da wanda ya so ya zata farki mai daidaici Allah shirye da mu hanya mai daidaici mun an yi tsawai karatun jabi wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahi to Allah ka gada da magana muke karanta shirye da mu shirye da ke ba mu yi ma'aikata ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم لنا وارحمنا واصل احداث بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واجعلنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين